Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dal har ma da niyya murya arewa. Ana iya kama ma a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da safiyar Alhamis 25 ga watan Agusta shekara ta 2016. Ni ne Sarfil Hashin Gumal tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. Akalla mutum guda ya mutu sannan wasu 25 sun samu raunuka jiya Laraba a wani harin da aka kai a wata jami'ar Amurka da ke Kabul babban birnin Afghanistan. sakataren harkokin wajen amurka jan kerry ya jinjina ma kungiyoyin sa kai da ke aiki a najeriya sannan mataimakin shugaban amurka joe biden ya ce sai amurka ta yi nazarin hujjoji kafin ta yanke shawara kan faithullah gulen da pakistan ke son a mika mata shi kanin labaran kenan aka ji cikin shirin namu na safiyar nan za ku ji cewa a kaduna ɗaruruwan mabiya masahabar shi'a ne suka gura da wata zanga-zanga a jiya laraba na neman gwamnati ta saki shugaban su shak ibrahim zakzaki lazim ne a sako malami dauki nauyin ainihin na samun masa lafiya bayan ta'addancin da aka yi mana sauran yan uwanmu da suke tsare lazim ne su ma a soko mana su a can ƙasar ghana kuwa shugaba jan dramani mahama ya bayar da umarnin a saki wasu mutane guda uku da kotun koli ta ɗaure su na tsawon wata hudu hudu a gidan yari ko shugaban na da hurman yin haka ka'idar doka ko bayanin doka wato article kenan na saba'in da biyu sai da ya mika wato majalisar da cije wato kasar of state su ne suka ba shi shawara sannan ya yi amfani da hurumin da yake da shi na yi musu ahuwa haka kuma muna tafa da shirin domin iyali wanda giras Alheri Abdu za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga labaran akalla mutum guda ya mutu sannan wasu 25 sun samu raunuka jiya laraba a wani harin da aka kai a wata jami'ar Amurka da ke Kabul babban birnin Afghanistan. Mai magana da yawon ma'aikatar lafiya ta Afghanistan Wahid Majiro ya gaya muryar amurka cewa cikin waɗanda suka samu raunuka har da wani farfesa da wasu ɗalibai mata biyu bai yi ƙarin bayani kan mutanen da suka mutu ɗin ba an yi imanin cewa ɗalibai da ma'aikata da dama na makale cikin jami'ar bayan da harin wanda aka fara shi da tarwatsa bama-bamai harin ko an fara harin ne da misalin karfe shida da rabi na yamma agogon wurin wanda ya janyo musayar wuta yayin da jami'an tsaro suka mai da martani har yanzu ba a san adadin waɗanda suka kai harin ba jami'ai sun bayyana harin da mai ɗaura hankali wato mai ɗaura kai wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gidan afghanistan sadiq sadiki ya gaya muryar amurka cewa jami'an tsaro na ƙoƙarin ceto waɗanda ke cikin jami'ar sojojin afghanistan na musamman na zagaye da jami'ar wani ɗalibi da ke maƙale cikin jami'ar ya gaya ma kafar labarai ta reuters ta waya cewa da shi da wasu mutane na maƙale cikin wani aji ya ce suna jin karar wutar bindiga daga waje shi ko wani ɗalibi da ya tsere masud husaini ya gaya ma associated press cewa shi ma sai da ya makale tare da wasu ɗalibai a wani aji inda suka tare kofar da kujeru da tebura ya ce daga bisani sun lallaba sun sulale ta wata boyayyar kofar da ke arewacin jami'ar sakataren harkokin wajen amurka jinkeri ya jinjina ma ƙungiyoyin sa kai da ke aiki a najeriya saboda himmar da suke bada wajen haɓaka al'ummomin a yaƙi da rashawa da cin hanci da sauran matakan gina ƙasa keri ya gana da wasu wakilan kungiyoyin cin hanci da rashawa da kuma wata tawagar 'yan mata da ke cikin shirin nan na musamman na kimiyya da fasaha da injiniya da kuma lissafi wanda ake kira stem a takaice a ofishin jakadancin amurka da ke abuja babban birnin najeriya a jiya laraba ƙungiyoyin rajin yaƙi da cin hanci a najeriya dai sun buƙaci keri da ya taimaka ya hanzarta a maido da biliyoyin dalolin da jami'an gwamnatin ƙasar suka wawure sun yi imanin cewa kuɗin da aka sacen na bankunan ƙasashen yamma ko kuma wasu kaddarorin bankunan a ƙasashe irin su amurka da birtaniya da switzerland da kuma wasu kasashen turai Kerry ya gaya ma kungiyoyin cewa batun kwato kadorin al'amari ne mai wani tsarin da ke da matukar wahala. To amma gwamnatin Amurka na da wasu lauyoyi da akantoci da ke aiki aka. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. mataimakin shugaban amurka joe biden ya ce fadar shugaban kasar amurka ta ƙudiri aniyar sauraron duk wata shaidar da turkiya ta iya gabatarwa kafin ta yanke shawara ko za ta miƙa mata malamin addinin musulunci na mai suna fedullah gulen gulen dai na zaune ne a jihar pennsylvania da ke gabashin amurka kuma turkiya na bukatar a miƙa mata shi ba tare da ɓata lokaci ba tana mai zarginsa da shirya juyin mulkin nan na watan jiya wanda bai yi nasara ba zargin da malamin kuma ya karyata biden ya gana jiya laraba da shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya yi ƙoƙarin sanya erdogan ya sassauto game da nuna rashin sa ta wajen bayyana yadda kotunan amurka kan buƙaci ƙwararren hujjoji kafin a miƙa ma wata ƙasa mutumin da take son wato take zargi ya ce masu gabatar da ƙara na buƙatar su nuna ma alƙali abubuwan da ka iya zama dalilan aukuwar al'amari kuma wani sa'in kotunan kan bu a hankali ne biden ya yi nuni da yiwuwar a tsige shugaba barack obama muddin ya ba da umarnin ta sakeyar wani ɗan ƙasar waje ba tare da cikakken ba'asi ba firaministan turkiya binali yildirim ya ce muddin aka ɓata lokaci wajen ta sakeyar gulen zuwa turkiya wato dangantakar amurka da turkiya fa za ta yi tsami biden ya ce ya fahimci bacin ran turkiyar ya kuma kara da cewa amurka ba fata wata niyyar kare wani mutumin da ya yi lahani ga wata ƙasa da ke zama ƙawa ga amurkar jami'ai a ƙasar italiya sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da aka yi jiya laraba ya kai aƙalla 159 cibiyar kare al'umma ta italiya ta ce da wannan adadin a daren jiya laraba wanda ɗori ne akan adadin 124 da aka bayar kafin nan jiya ɗin masu ayyukan ceto na ci gaba da kwakulo baraguzai don neman waɗanda abin ya ritsa da su tun farko a jiya laraba firayim minista matthew renzi ya yi amfani da jirgi mai saukar ungulu wajen tafiya wuraren da abin ya faru inda ya gaida masu ayyukan ceton renzi kuma ya tattauna da ministan ayyuka da kuma shugaban cibiyar kare al'umma amma ya ki bayyana ma manema labarai komai ya ce yanzu ba lokacin magana ba ne tun farko ranzi ya ce babu wani iyali ko birni ko garin da za a ki kula da shi hukumar nazarin karkashin ƙasa ta amurka ta ce karfin girgizar ƙasar ya kai shida biyu na ma'auni kuma tushen girgizar ƙasar na wani wuri mai nisan kilomita goma kudu maso gabashin garin nosiya labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a jiya laraba ne ɗaruruwan mabiya masahabar shi'a suka gudanar da wata zanga-zanga a garin kaduna inda suka buƙaci a sako shugabansu da ke ɗaure daga kaduna isa lawal ikira ya haɗa mana wannan rahoto zai sakin mu ne janaral dole ne sakin malam matsalar ya ce sun faɗa ku sau malam zai sakin mu ne janaral dole ne sakin malam kalaman wasu daga cikin mabiya mashabar shi'ar da suka yi zanga-zanga a garin kaduna kenan lokacin da suke bayyana wa gwamnati buƙatar ganin an sako shugabansu sheikh ibrahim alzazzaki Malam Kasimu Umar Sokoto na cikin jerin manyan malaman masaba shi'ar da suka ja ragamar waɗannan masu zanga-zanga. Mun fito ne domin nuna rashin mu da ci gaba da tsare jagoran mu malam ibrahim yakubu alzakzaki allah ya kara ba shi kariya musamman saboda irin halin da yake ciki na rashin lafiya domin likitan da ke diba malam shi da kansa ya ce yanzu bai iya wani abu kiran da muke shi ne ga hukuma musamman buhari da yake shine shugaban kasa kuma shine rike da malam ya yi kokarin ganin cewa ya saki malam domin ya samu ganin likitocin da suka fi dacewa da lafiyarsa da makamantan wannan din wannan shine zai sa a samu zaman lafiya saboda in ka lura cewa duk cikin ababen da ka faruwa a cikin ƙasar nan su kamar 'yan Niger Delta ga abubuwan da suke amma ana kiran su na cewa a zo a sulhunta ga 'yan Boko Haram abubuwan da suke da sauransu da makamantansu amma kowa ya shaida 'yan uwa da al'amuran su cewa bisa ga nizami da tsari suke tafiyar da shi sannan kuma a ce kuma har yanzu ba iya jin wata magana guda ba ka baki ne wadda kai nuna ko da na sani ko kuma jaje ga al'umma da aka wa kisa ko kuma nuna cewa shi bai da hannu ga wannan al'amari saboda haka muna kira gare cewa shi ne ke da nauyi na dukkanin al'amarin da ya shafi al'amarin su malam saboda haka gaggauta sakin malam ba tare da wani shiradi ba domin ya samu fuskantar likita zanga-zangan nemo sako shugaban mabiya masaba shi'a a Najeriya Sheikh Ibrahim Azzazakin dai ta dauki dogon sahu a garin Kaduna inda bayan an kai kokowar birnin garin Kaduna ɗaya daga cikin shugabannin masu zanga-zangar malam Abdulhamid Bello ya wa magoya ya bayan zazzakin bayani. Wajib ne a sako malami ɗauki nauyin ainihin na samun masa lafiya bayan ta'addancin da aka yi mana. Sauran yan uwanmu da suke tsare lazim ne su ma a soko mana su. Da waɗanda suka ɓoye waɗanda ba san inda suka ɓoye su ba lallai saƙo ne wanda ya kamata ya shiga kunnuwarsu su zauna su yi nazari su gaggauta ɗaukan ainihin mataki. To ko mai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna za ta ce game da wannan zanga-zanga ta 'yan shiya akalla mutum dubu biyar a garin Kaduna? ASP Aliyu Usman shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna. To a mu kamar dai yadda ka sani a kowane lokaci a shiga muke domin mu tabbatar da tsaro mu kuma eh, tabbatar da cewa al'umma an bi doka da oda to haka zalika yau din ma ba mu kasa a gwiwa ba lokacin da suka fito mun bi su kuma mun yi rakiya ga duk gare su kuma mun kare al'ummar gari da kuma su kansu masu yin wannan zanga-zanga domin kada a samu rashin jituwa ko barkewar tsaro a wurin. Akwai wani matsayi da aka ce da gwamnati ta ɗauka na zanga-zangar lumana ma sai an sanar an sanar da ku ne? A'a ba sanar da mu ba amma kuma aiki ne a gare mu ko da ba sanar da mu ba mu tabbatar idan irin wannan abin ya taso mu yi bi duk hanyoyin da ya kamata don mu tabbatar an zauna lafiya. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Najeriya ƙasa uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. faɗaɗ yaƙi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yaƙi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. a gaida na ikra to daga najeriya kuma sai kasar ghana inda shugaban kasar john dramani mahama ya bayar da umarnin a saki wasu mutane guda uku da kotun kola ta daure su na tsawon wata hudu hudu a gidan yari baba yakubu makeri na da karin bayani waɗanda aka ɗaure sun sun haɗa ne da salifu masi da aka fi sani da mugabe mai gabatar da shiri akan wata gidan rediyo da alista nelson da kuma akugan dukkaninsu 'yan jam'iyyar ndc ne mai mulki daurin da kotun kolin ta yi musu bisa zargin samunsu da laifi rainin kotu ya biyo bayan wata tattaunawa akan shari'a da ke gaban kotun kolin ne da su wayannan mutane suke yi akan takardun rajistan masu zaɓe cewa akwai wasu sunaye da basu cancanci ka da kuri'a ba a cikin ƙasar ghana inda su waɗannan mutane uku na jam'iyyar ndc mai mulki suka nuna goyon bayan su ga hukumar zaɓe suka aika da barazana ga rayukan alƙalan kotun kolin cewa idan kotun bata ba hukumar zaɓe gaskiya a wannan shari'a ba to za su biyo su har gida saboda sun san gidajensu ganin wannan barazanan ya zo daidai da lokacin da sashen shari'an kasar suna dab da fara bukin shekara na tuna kisar gilla da aka yi ma wasu manyan alkalai guda uku da wani tsohon soji shekaru talatin da suka gabata ƙungiyoyin jama'a da jam'iyyun siyasa da ma jam'iyya mai mulki sun fito sun yi tar da wannan kalaman na mutane uku bayan kotun ta gayyace su ta ji ta bakin su ta yanke musu hukuncin zaman kaso watanni hudu hudu da kuma taron cd dubu goma goma kazalika aka ci gidan rediyon tara a yayin da wasu suke ganin hukuncin ya yi daidai jam'iyyar ndc mai mulki tana ganin wannan hukuncin ya yi tsanani wanda hakan ya sa 'yan jam'iyyar sun yi kira ga shugaban ƙasa da ya yi amfani da iko da kundin mulkin ƙasar ta bashi ya yi musu afuwa bayan shugaban ƙasa ya shawarci majalisar dattawa nashi ya ba da umarni a sake su wayannan mutane uku bayan wata ɗaya wanda ya dace da ranar 26 ga wannan watan agusta ko da yake matakin na shugaban ƙasa bai saba wa dokar ƙasa ba amma dai dimbe 'yan gane ne suke ganin wannan abu zai buɗe hanyar rashin da'a musamman wannan lokacin zaɓe kuma zai ba da kariya ga 'yan jam'iyya mai mulki su ci su ba babbaka na tuntubi ibrahim irbad mai fashin baki akan tsaro da harkar siyasa kuma jakadan zaman lafiya a zaɓen wannan shekarar ko ya yake ganin wannan mataki na shugaban kasa ina ga wannan tasirin shi in ba sa hankali ba da samu mutane bewa irin zattutukan da canin ka suka yi in dai mutanen fatin shugaban ƙasa ne za su samu karfin gwiwa su aikata abin da suka ga dama su ci su ba babbaka da riyawa cewa idan sun samu matsala shugaban kasa zai cancance su so shi wannan a bangaren fannin eh, doka na kasa shugaban kasa bai taka doka amma taukiti ko kuwa timing da aka bashi da kuma political siyasan da ke cikin wannan shanin nan na ga zai samu tasiri kan irin zattutukan da mutane ke kuma zattutukan da ba su da kyau suke bar mutane suna yunkura su zagi wani ko su wani tashi hankali don sai ta tasiri kan jefa kuryan da za a yi na watan disamba. Imran Abubakar shi ma mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum shi ma ya min tsokaci yana cewa. A ka'idar doka ko bayanin doka wato article kenan na saba'in da biyu sai da ya miƙa wato majalisar da cije wato kasuwar ofis kenan wato su ne suka ba shawara sannan ya yi amfani da ainihin wato hudumin da yake da shi na yi musu ahuwa. Ita dai babban jam'iyyar hamayya ta NPP ta nuna cewa za ta riki wannan abu ya zama mata babban makami a yakin neman zaɓen da za ta yi. Doka na zan mutane, to duniya na komi ka gani in ya ba ka tsoro, wata rana shi za ya ba ka tausayi, kuma komi ne ne ya ba aka tausayi wata rana shi za ya ba aka tsoro abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura taɗin ɗin na rufe ciki na a gai da baba yakubu har yanzu da ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 1 da minti goma sha shida na dare ga shirin na gaba ya allah ya allah na doka Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Ina iyata, ina iyata idan kina so ki samu ladar Ubangiji rabana, samu gyara ni ne ma nake ga Allah ga Ubangiji na almajiri uwa ta ba ta kishi ba uba ne bai kishi ba karatu aka masu saurari assalamu alaikum barkanmu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya Yau shirin domin iyali zai haska fitila kan tsarin karatun allo musamman kula da ƙananan yara da galibi ake rabawa da iyayensu a miƙa su amana ga malamai waɗanda da karantar da su suke ɗaukar matsayin iyaye wajen kula da bukatunsu na yau da kullum da kuma tarbiyyantar da su. Sai dai an fara korafin cewa ana keta hakkin waɗansu almajirai ta fuskoki da dama da ya haɗa da ɓata su. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya yi nazarin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Batun ɓata yara almajirai da ke karatu a tsangayu da makarantun allo wata babbar matsala ce da ta kunno kai a wasu garuruwa da biranen arewacin Najeriya. A nan Kano matsalar na ci gaba da tsamari inda ake samun rahotanni da ke cewa wasu ɓata gari na amfani da wasu dabaru su rinjayi hankalin almajirai domin yin baɗala da su. ko da galibin jama'a sun yarda cewa ɓata garin na gudanar da wannan aika-aika kuma akai-akai sai dai sun gaza wajen fallasa masu wannan ta'ada ta yadda za a samu zarafin gurfanar da su a gaban shari'a kamar yadda shugaban kungiyar child protection network alhaji muhammad alimashi ke faɗi. muna samun rahotanni wanda har yanzu muna bin kadin su domin mu tabbatar cewa lalle zargin da ake na yara almajirai ana ɓata su walau a makarantun da suke ko a cikin unguwannin da suke ko a gidajen da suke aiki ko kuma wasu wurare daban muna da wannan labarin quite alright amma har yanzu Allah bai sanya mun tabbatar mun bi mun bi mun bi da mun bi sai mu ga abin da karshe dai kamar mutane na jin tsoron su hito su faɗi ga yanda abin yake saboda kila irin nauyin abin bata insha Allah cikin matakan da muka ɗauka shine mun ƙara ƙayamin jawo 'yan ƙungiyoyinmu tunda suna cikin angwanni da su suke ko ina a jawo hankalin jama'a duk inda aka sami irin wannan a sanar da mu barista bahida abdullahi ma'azu da ke zaman shugabar wata kungiyar ceton yara mai suna rayuwa development association ta ce almajirai yana da yanci kamar kowane ɗan ƙasa kuma tilas ne al'umma su kiyaye wannan yanci da dokar najeriya ta baiwa kowane almajiri ita dokar ƙasa dama an an yi ta ba ta ware wane ta ce shi ne wa ko kuma wane ne wa in dai aka ce doka ce ta ƙasa ta shafi kowane ɗan ƙasa da yake cikinta saboda haka wannan kundin darajoji ko haƙoƙi kuna da kundin tsarin ƙasa ya ware wanda ma ake kiransu fundamental human rights sun hada da almajirai wannan kundi ya ware su waɗanda ba ma a taɓa su sun riga an ware su ne wasu haƙoƙuna ne na 'yan adam da ba wanda ya isa ya taɓa shi sai da wasu dalilai masu ƙwari akwai sashi na 33 da ya ba da dama ka rayu yadda kowa yake rayuwa a daɗin rai right to life akwai sashi na 34 ya baka yanci na mutuntaka irin taka ta dan adam almajirai suna rayuwa amma ba irin tsarin da normal rayuwa ta dace ba ba su da wannan darajar tasu ta dan adam saboda haka su an riga an shiga cikin zarafin wannan dama tasu su ma suna da dama a basu duk almajiri bai da privacy baya zaune da iyalinsa sai dai ya kare a barancen uwar daki da malaminsa so duk waɗannan damammaki da dama ta bashi tunaninsu da nazarinsu da kaifin hankalinsu a basu yi amfani kar a ɓata shi sannan suna da dama ta rashin kyama bai kamata a kyamaci mutum ba kuma kyaman nan aka ce ko da ta hanyar da aka haifo shi ma tana da nasaba da al'ada da addini abin kyama ne misali kamar a ce mutum shege ne to ba za a kyamace shi ba amma kyamar da ake wa almajirai ta kai ta kawo sai dai muhammed almashi ya baiwa gwamnatin kano shawara wajen tinkarar wannan matsala ya kamata kowane makarantar allo ko malamin allo idan za a tabbatar cewa duk yaron da zai zo makaranta yanzu ya zama na uban shi ne zai kawo shi da kai ne kuma ya kawo shi da akwatin shi na kaya ya kawo shi da abincin shi ya kawo shi da yan kuɗin da za a sai mashi magani in bai lafiya a bullo da tsari na ɗaukar details wata ko duka bayanan kowane ɗalibin da aka kawo karatun allo wannan zai taimaka ma ita kanta gwamnati kan tsare-tsaren da ake hitowa wa'anda su wa'annan yaran ba sa cikin lissafin tsarin kasahin abubuwan da ake yi amma idan an yi wannan kaga zai taimaka kuma zai hana yawan zargin yara da aikata abubuwa wa'anda suke yawo a kan titina To amma barista Bahida na cewa kowa na da rawar takawa domin kawar da wannan matsala daga cikin al'umma baki daya. Matsalar mu sai a ce ai shiru a rufe asiri kan ma unguwa ta zo ta zama ana nuna ta to yanzu da ɗaya da biyu ba za ka je unguwa ɗaya ka tsallake ta biyu ba to a ta uku ma da matsala to ta fara yaduwa ta fara zama matsala abin nan an yi a makarantu makarantun allon nan ane musu almajiran nan ane musu su da ake gani ma suna karasbe to ko da iyayensu sun turo su aiki ne na jama'a na al'umma a haɗu a taimaka aiwa mai mara gata magani kafin ta zo kan mai gata alaran malam adamu guda ne cikin ɗimbin momi masu karatun allo a cikin birnin kano da kewaye yana da almajirai fiye da ɗari ya ce suna da labarin wannan sabon kalubale da ya kunno kai. Tun lokacin da aka zo makaranta ta hmm. sai na gaya maka dokoki na barko ka zauna lafiya ba fituna, babu yawon banza ba taɓa kayan mutane wadda haka yasa nake zaune lafiya lau da yaran nan babu wata hayaniya babu wata fitina kwatankwaci irin wannan abubuwa gaskiya sai dai mu ji a gari amma ni dai makaranta ta bani abu ba faruwa duk inda yara suke gidajen da yara suke mu'amala da mutanen an san masu gidan da sauran mafi aksari mun ka'ida ne akwai mutanen da suke ba za ma su zo su ce za su kama yaran makaranta ta su a yi kansa ba sai sun zo sun nemi to shi sa da ga cikin aksari yara duk inda suke zuwa aikace aikace aikacen su na san inda suke zuwa akar makalla wata matsala akan wannan shi ita ce mutane ba sa ba da haɗin kai na unguwa wurin a ɗauki matakin da ya dace in a ga irin ɓatagar irin wannan suna ƙoƙarin lalata yara ko sun lalata a danƙa su ga hukumar da ta dace ni jama'ar unguwar da nake gaskiya fi sabilillahi ba da matsala kuma suna taimaka min gaskiya fi sabilillahi saboda zaman lafiya ni da nake da su suna taimaka mu wajen sa ido wajen yaran nan da haka ina kira da 'yan uwana masu almajirai saboda abin nan aiki kake na Allah kuma ba wanda zai biya ka sai ubangiji kowanne ta ƙara ta yi tsaye daman dai a tsayin ake dai gaskiya su rinka samun yi daga cikin ɗalibai manya mataimaka a rinka taimaka wajen sa ido kan irin wannan abubuwa mu dai a makarantunmu na allo daga cewar ta nan ne za mu yi maganin duk wani ɓata gari da zai shigo nan mana makaranta to kai malami idan kai baka gani ba to kana da wakilanka na kirki su za su gani suna gani kuwa za su gaya maka za zuwa shawara ga ta ya za a yi maganin abu wasu almajirai da ne katarin ganin su a kusa da makarantar da suke karatun allo na cewa salisu shekar ka nawa wannan makarantar shekara ta biyu gaskiya mukan ne a inda malamin mu ke ba mu idan za a tashe mu kullum iya jawabi akan ban da yau tunda lokacin karfe tara kowa ya dawo makaranta zuwa sha ɗaya da rabi an tahe karfe biyu an dawo na rana eh, hmm. hmm. idan aka dawo karfe biyu to za a tahi karfe hudu a yi sallah hmm. masu zuwa karbo abinci zai su karbo idan karfe hudu da rabi a dawo a zauna shida idan aka tahi kuma za a dawo karfe takwas a zo a zauna karatu idan aka zo karfe takwas za a tashi karfe goma kowa je ya nemo wajen makwancin sai kwanta ga sunan ka ka ce mala ya hana koyawo me yasa ya hana ku sabi da ka aka mamu sai dai a hannu guda kuma hukumar hizba ta jihar kano na cewa tana daukar matakan da suka kamata wajen kokarin gurfanar da duk waɗanda shaidar lalata almajirai ta tabbata a kansu malama zarawa umar ita ce mataimakiyar babban kwamandan hukumar mai kula da sha'anin mata da yara matakin da muke ɗauka dai du idan mun kama wanda ya ɓata wani ko daga almajiran ko daga wani almajirin ma muna kai wa polis ne inda dama haƙƙinsu ne mu babban matakinmu idan mun kawo mu yi muku wa'azi mu nuna muku munin wannan abu wani tanan sai ka ga Allah ya karyar da zuce shi wani kuma ya ta musu dai sai mu haɗa su da polis sun da aikinsu ne don ba ma wuce haddin mu iya inda aka tsayar da mu nan muke tsaya ina jiri tsuntsu ne da ya ji motsin zaba sai birni da kunne da ba da kawo mai da ba da kawo mai da ba masara kawo mai da ba da mulo kawo mai Allah taimaki almajiri lawali abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilinmu mahmud ibrahim kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. A gai da giras kafin mu kai shirin mu na ƙarshe, bari mu koma ga Ibrahim ba mu takaitattun labaran duniya. ce akalla mutum guda ya mutu sannan wasu 25 sun samu raunuka jiya laraba a wani harin da aka kai a wata jami'ar amurka da ke kabul babban birnin afghanistan sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya jinjina ma kungiyoyin sa kai da ke aiki a najeriya mataimakin shugaban amurka joe biden ya ce sai amurka ta yi nazarin hujjoji kafin ta yanke shawara kan da pakistan ke son a miƙa mata shi jami'ai a ƙasar italiya sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da aka yi jiya laraba zai kai akalla 159 cibiyar kare al'umma ta italiya ta ce wato ita ce ta bada wannan adadin da daren jiya laraba wanda ɗori ne kan adadin 124 da aka bayar kafin nan a jiya ɗin masu ayyukan ceto na ci gaba da kwakulo baraguzai don neman waɗanda abin ya ritsa da su tun da farko a jiya larabar firaminista Matteo Renzi ya yi amfani da jirgi mai saukar ungulu wajen tafiya wuraren da abin ya faru inda ya gaida masu ayyukan ceton renzi ya kuma tattauna da ministan ayyuka da kuma shugaban cibiyar kare al'ummar amma ya iya bayyana ma manema labarai komai ya ce yanzu ba lokaci magana ba ne tun da farko renzi ya ce babu wani iyali ko birni ko garin da ba za a kula da shi ba hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce ƙarfin girgizar ƙasar ya kai 6.2 a ma'auni kuma tushen girgizar ƙasar na wani wuri ne mai nisan kilomita goma kudu maso gabashin nosiya to madala kafin mu yi sallama muna taya alhaji muhammad dan jinjirin murnar ɗaurin auren yarsa maryam muhammad da angonta abubakar ibrahim baban hajiya wanda za a ɗaura ranar lahadi 28 ga wannan wata kofar gidan alhaji tanku mai rago a agege lagos a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cibahiro diodo ne wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau jimi nisar da hashin gumil ke cewa sai mun sake haɗuwa in anjima salamu alaikum